Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 31-25-16. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama muka tsaye a zangon FM na BY Africa da ke a mita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da kuma dalal. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta mu na voahausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da yau ranar Lahadi biyar ga watan Agustan shekara ta 2018. Ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Baba ko makera da sauran abokan aiki ke farin cikin kamuka wannan shirin a daidai wannan lokacin da farko ga kanin labarai. Shugaban Venezuela Nicolas Maduro ya ce ya tsallaka rijiya da baya a wata tarwatsewa da wasu jiragen sama marasa matuka guda biyu suka yi kuma ya zargi Amurka da Colombia da shirya wannan harin. wani farfesa da ya yi ritaya daga wata jami'a a lardin shandong na arewa maso gabashin china wanda ga dukkan alamu hukumomin china sun tsare shi yayin da yake wata hira da muryar amurka yanzu kuma an fidda shi an kai shi inda ba a san da yake ba sai kuma sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya kammala ran gadi da yake yi a kudu maso gabashin asiya to kanan labaran kenan aka ji cikin shirin za ku ji cewa a jamhuriyar Nijar matasan kirsa na majami'ar Ibanjalika sun fara gudanar taron su na ƙasa a Yamai. in mun lura akwai hatsari na yau yanar gizo ya zama na abu wanda ke da hatsari eh, na gaske idan ta saba su gane ba yana aika su ga hatsari sabida bisan suna koyo abubuwa wanda ba su kamata ba manoman shinkafa a jihohin kano da jigawa da katsina sun koka game da tsarin bada lamanin kayan noma ƙarƙashin shirin gwamnatin tarayya mu halin da ake ciki a katsina gaskiya ba mu san inda aka sa gaba ba saboda an dai bamu kaya amma mu ba mu san ma farashin abin da aka bamu akan shi ba gaskiyar lamari kenan ba san ko nawa kayan nan suke ba haka kuma za ku ji cewa a jihar sokoto jam'iyyar apc ta mayar da martani kan sauya shekar da gwamnatin bol ya yi daga nan kuma za mu kawo muku shirin idan kwaya ta narki da hafsan mai na muhammad ta shirya kuma za ta gabatar sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro kuke aiko mana amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karatu baba ko makeli shugaban venezuela nicolas maduro ya ce ya tsallaka rijiya da baya a wata tarwatsewa da wasu jiragen sama marasa matuka guda biyu suka yi kuma ya zargi amurka da colombia da shirya kari wannan harin a wani jawabi da ya da talbijin kasar da yammacin jiya asabar maduro ya ce ga dukkan alamu wannan shiri ne na masu ra'ayi mazan jiya da aka yi a makwabciya colombia ya ce allah da mutane da sojojin kasar suka cece shi daga wannan kisar maduro ya kara da cewa ko shakka babu shugaban colombia juan manuel santos yana da hannu a wannan harin wata majiya a gwamnatin colombia ta faɗa wa kamfanin dillancin labaran faransa afp cewa zargin da ake yi da ake wa shugaba santos ba shi da tushe shugaban na venezuela ya ce an kama mutane da dama da ake zargin suna da hannu a shirya wannan harin amma kuma bai yi wani karin bayani ba an sake zaben maduro ne a wani wa'adin shekaru shida a cikin watan mayu zaben da 'yan adawa da masu sa ido na kasashen waje suka yi allah wadai da shi cewa an tafka magudi da rashin gaskiya a zaben sun wangan wani farfesa ne da ya yi ritaya daga wata jami'a a lardin shandong da ke arewa maso gabashin china wanda ga duka alamu hukumomin china suka tsare shi yayin da yake wata hirar tarho da murya amurka a makon da ya gabata kuma yanzu an fidda shi daga wani otal ɗin sojoji inda ake tsare da shi zuwa wani wuri da ba a san ko ina ba ne a cewar wani jami'in otal ɗin da yake hira da sashen harshen chinese na muryar amurka da safiyar yau lahadi a ranar alhamis ne wata majiya ta faɗa wa muryar amurka cewa an tsare farfesa mai shekaru 84 a duniya a tsaunin yanzi da ke yankin jinan na sojin ƙasar an kama shi ne a ranar laraba yayin da yake ba da ra'ayinsa a kan shirin talabijin muryar amurka na harshen canisanci inda ya caccaki manufofin gwamnati akan harkokin waje da na diplomasiya game da afirka a cikin hirar ne sun ya faɗa wa muryar amurka cewa hukumomi na ƙoƙarin karya sa su shigo masa cikin gida domin su hana shi sukar gwamnati a hira da wata majiya a otal ɗin wakilin muryar amurka ya gano hukumomin sun fitar da farfesa a wurin kwanaki biyu zuwa wani wuri da ba a sani ba hukumomin china sun ki ba da dalilin da yasa suke tsare da wannan farfesan murya amurka ta yi kokarin tattaunawa da sashen hulɗa da jama'a na ma'aikatan harkokin wajen china domin jin ta bakinsa akan wannan batun amma lambar salula da jama'a ke kiran ma'aikatar a kai an rufe kana kuma ba a ɗaukar wayan tarho a wurin sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya kammala ran gadi da yake yi a kudu maso gabashin asiya kafin ya bar yankin yau da safiyar lahadi ya gana da shugaban indonesiya joko widodo inda ya faɗa masa cewa amurka tana mutunta alaƙar tsakaninta da indonesiya ɗaya daga cikin ƙasashen duniya da ke bin tafarkin demokaradiyya a jiya asabar babban jami'in diplomasiyan amurkan ya gana da takwaran aikinsa na indonesiya rentro marsudi sakataren da ministan harkokin waje indonesiya sun tattauna akan batutuwar ci gaba da bunƙasa haɗin gwiwa domin tunkarar matsalolin tsaro a yankin ciki har da batun koriya ta arewa da kuma yaƙi da ta'addanci da ma wasu batutuwan harkokin ƙasashen waje da na fahimtar juna pompeo ya isa birnin jakarta ne daga singapore inda aka yi ta samun bayanai masu cin karo da juna akan alakar amurka da kure ta arewa duk da kuwa ana samun ci gaba da tattaunawa da ake yi akan batun wargaza shirin makaman nukuliya na kure ta arewa ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc shirin horar da dakaru a afghanistan na kungiyar tsaro ta nato ya sanar a yau lahadi cewa an kashe sojojinsa uku yayin da wani dan kunar bakin wake ya kai wa haɗin gwiwar sojoji masu santiri hari wani sojan amurka guda da sojojin afghanistan biyu sun ji rauni a wannan fashewar da aka samu a cikin a cewar shirin horar da sojojin yana mika ta'aziyya da addu'a zuwa ga sauran ƙasashe 41 da suke taimakawa shirin nato da iyalai da abokan arziki na sojojinmu waɗanda suka rasa rayukansu da waɗanda suka jikata da kuma 'yan uwanmu sojojin afghanistan da suka jikata da iyalai da abokan arziki in ji wani babban jami'in sojan amurka janar john nicholson kuma kwamandan sojojin da ba sa shiga yaƙi da kuma dakarun amurka a afghanistan daga bisani shirin horar da sojojin ya tabbatar da waɗanda aka kashin sojoji ne da suka fito daga jamhuriyar czech dalibai sun yi aron gama da 'yan sanda a bangladesh a jiya asabar a ranar cikin bakwai da fara wata zanga-zanga na kira ga hukumomi su karfafa dokokin kai komin ababen hawa da kuma ba da kariya ga masu tafiyar ƙasa a kusa da makarantu 'yan sanda sun yi amfani da barkonun tsohuwa da kulki domin tarwatsa ɗaruruwan masu zanga-zanga a yankin damon da kuma wato da ke daka babban birnin ƙasar yayin da kuma su kuma masu zanga-zanga suke jifar 'yan sandan da duwatsu rahotanni sun nuna cewa mutane da dama sun samu raunuka a wannan arangaba da aka samu waɗanda suka shaidi al'amarin sun ce 'yan sanda sun yi amfani da harshashi na roba amma su ko 'yan sanda sun musanta wannan batun. Baba ya kuma makirke ne ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na murya Amurka anan Washington DC. Madalla. A jamhuriyar Nijar matasan Kirista na majami'ar Evangelika sun fara gudanar taron su na ƙasa a karo na 45 a birnin Yamai da nufin tattaunawa kan irin gudunmawar da ya kamata su bayar don bunƙasa tattalin arzikin ƙasa da ci gaban al'umma. Wakilin murya Amurka a mai Sulaimu Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. majami'ar arn ta birnin yamai kenan inda tawagogin matasa daga yankuna takwas na kasar nijar suka hallara domin bikin bude taron suna shekara-shekara da ake kira kan deshen maudu'in haduwar ta bana shine rawar da matasan krista za su taka wajen bunƙasa tattalin arziki da ci gaban al'umma suleiman abdu shine sakataren kungiyar matasan arn wannan taruwa tana da muhimmanci sosai ga matasa namu sabili da tana ba su dama su san irin muhimmanci ko kuma irin rawa da suke taka bisa eh, cikin rayuwa ta ƙasa wadda suke da kuma da rayuwa ta iglesia ita kankanta don ka irin wannan abubuwa ne wannan taruwa suke ba mu dama mu waye ma matasa kai tare da shugabanni namu na ruhaniya wanda sun karanci eh, tawhidi jan hankulan matasan krista akan maganar gwada kyawawan ɗabi'u a duk inda suka tsinci kansu na matsayin wani bangare na abubuwan da ke kunshe a ajandar wannan taro kamar yadda za a ji daga bakin adamu mai daji mamba a kwamitin tsare-tsare wata sai mutu an gani su a gaji akwai mutane kamillai masu tsoron allah sannan kuma a cikin zama lafiya muna son matasan mutu da an gani su a zamanto mutane na masu lafiya masu zama lafiya sannan mun ka ɗauko fani na ƙasa mun ga cewa da lokaci yawanci kishin ƙasa yana shirin bari zukata mutane amma muna son matasan su zama da abin koyi wata da an gani su an ga cewa da mutane masu kishin ƙasa sun kasan wajibin su da kuma haƙƙinsu a mashinsu na 'yan ƙasa. tsatsauran ra'ayin addini na daga cikin matsalolin da aka yi imanin cewa suna kan gaban dalilan da ke haddasa fitintunin da ake fama da su a yau a duniya mafari kenan da taron na mai ke son ganar da matasa illar wannan halayya waɗannan abubuwa ne wanda yau ya kamata gaba ɗaya mu tashi domin mu ga mai kokuwa yadda matasan mu ba su shiga cikin irin wannan abun ba in mun lura akwai kuma hatsari na yau eh, yanar gizo ya zama na abu wanda ke da hatsari eh, na gaske idan mutane ba su gane matasa ba su gane ba unwani da shi yana aika su ga hatsari sabida bisan shi suna koyo abubuwa wanda ba su kamata ba domin bayar da misali akan muhimmancin kawar da bambance-bambancen da ke da nasaba da dalilan addini kungiyar matasan krista ta gayyato wasu matasan musulmi domin halartar bikin buɗe wannan taro Aliyu Umaru shine shugaban majalisar matasan Nijar sai NG. Eh, matasa Kirista ne musulmi ne in babu kwanci hankali mun duka ne za mu ji wahala. Kenan ya kamata mu sa addinin namu baya mu sa kasan namu gaba don mu gina kasan nan. A shekarar 1973 ne aka kirkiro da wannan taro na kan shan da zummar karfafa kwan zumunci tsakanin matasan majami'ar Anglican ARN. Dalili kenan a dabra da wannan taro na tsawon kwanaki shida mahalartan ke sa ran gudanar da wasu ayyukan jin kai waɗanda suka hada da ziyarar fursunoni bayar da gudunmuwar jini a asibiti sai kuma ayyukan da shan itace a wata unguwar birnin yamai sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar To a gaida Salamu Barma. To daga batun daga jamhuriyar Nijar sai mu leƙa Najeriya inda manoman shinkafa a jihohin Kano da Jigawa da Katsina suka koka game da tsarin bada lamanin kayan noma karkashin shirin gwamnatin tarayya na tallafa masu noman karkashin kulawa babban bankin ƙasar, Muhammad Ibrahim Kwari na ɗauke da wannan rahoton. Tun a shekara ta dubu biyu sha shida ne gwamnatin tarayyar Najeriya ta kaddamar da wannan shiri da nufin bunƙasa noman shinkafa a ƙarƙashin ta na dakile shigo da shinkafar Najeriya daga ƙasashen ƙetare. Akwai guraren da har yanzu iya inji aka ba su da taki ba a ba su sauran liquid fertilizer ba da irin sauran injinan har yanzu da makogoro ba a bayar ba. Tattani kaina dinnan akwai kayan da aka zo da yi ba a ba. Sannan ga abu an bai mutane su a Adelaide. lokaci bayan ya riga ya kure sannan za a bai mutane sannan hi in ka ɗau doron injin da suke barwa sumen ne da tega da tagimen in ka je kasuwa yanzu a yan kura za ka samu tagimen din nan dubu ashirin da uku ne ko yanzu ka je da kuɗin ka haka za su baka yan kura amma gwamnati ta zo ta bai manomi hi akan naira dubu arba'in da uku sannan in ka zo ka ɗau doron shi wannan ainihin injin sufuriya na feshi a doron kasuwa dubu uku ne amma gwamnati ta bai manomi a dubu shida maganar taki a naira dubu takwas yake takin nan a dubu hida yake a kasuwa a kamfani ma na fatakwal na tore din nan dubu biyar da dari takwas wani ta zo tana bai manomi a dubu takwas in ka tara manoman nan kashi dari a cikin manoman nan da suka karbi kayan nan ina tabbatar ma wallahi kashi tara ba san a nawa aka ba su kayan nan ba saboda manoma ba kowa ne ya karatu ba kuma kowa yake da wayewa da zai tambaya ba kawai a gina aka ba su abin nan wallahi ba san ma a nawa aka ba su ba Alhaji Yakubu Tagahu kenan wani manomin shinkafa daga yankin karamar hukumar ta kai a nan jihar Kano. Shi kuwa Malam Hussaini Dutse daga jihar Jigawa cewa yake. A za a baka inji a dubu arba'in da uku kuma in ka je doron kasuwa dubu ashirin da uku za ka siya. To kaga duk wannan abubuwan akan wannan muke kuka wannan shine saboda a dai kaya na wannan kungiya da ta bamu ba kyauta ta bamu ba kuma ana da bukata a ce duk abin da aka baka a san an taimaka maka to amma wannan kaman an yi kasuwa da mu ne Alhaji Rabi Yusuf guda cikin manoman shinkafa da suka karbi bashin karkashin wannan tsari na ba da lamanin noman shinkafa na cewa. Mu halin da ake ciki a katsina gaskiya ba san inda aka sa gaba ba. Saboda an dai ba mu kaya. Amma mu ba mu san ma farashin abin da aka ba mu akan shi ba gaskiyar lamari kenan ba mu san ko nawa kayan nan suke ba. in yanzu aka ce mu kayan miliyan suka sai mu biya su miliyan miliyan ba mu san ko nawa suke ba an ba ku kuma kun karba an ba mu mun karba amma ba a ba mu kayan nan ba sai let mun zo mun shuka shinkafa ba ta ba mun yi tafka asara so a na damana kuma yanzu an zo ba a kai gaba ka ba gashi har lokacin yanzu gero ya kai ga ya girce ba a kai gaba ka ba to me zaka yi da shi in an baka Ƙungiyar manoman shinkafa ta Najeriya ita ce bankin ƙasa ya rataya wa alhakin rarraba waɗannan kayayyaki ga manoman. Alhaji Ado Hassan ya kasai shine mataimakin sakataren kungiyar reshen jihar Kano. Ka sani cewar gwamnatin tarayya ta yi instructin din central bank ta ba shi umarni ya taimaka wa wayannan kungiyoyi su kuma suna magana da wayanda za su kawo kayayyakin nan ne akwai wanda suke sai da kayayyakin nan an yi musu magana ku kawo kayan nan ba kuɗi za a ba su ba su ɗau kuɗi su je su nemo ban din su kawo kaya su kawo sto in aka ba manoma an siyar sai su zo a ba su kuɗin su za ka yi maganar logistics za ka duba mutum zai ɗauki mota daga Legas ya ɗauko injina ya kawo su Kano ya zo ya kai mana sto inda muke so a ajiye mana kayan nan duk kaga wannan akwai extra cost saboda haka ba za ka ce ba za ka samu dan wani dan karamin majin din da bai taka kara karya ba amma a ce duk abin da ka faɗa akan harkokin kayan nan Allah shine shaida babu wani abin da aka dora masa kuɗin da ya wuce hankali Alhaji Ado Hassan ya kasa ke na mataimakin sakataren kungiyar manoman shinkafa ta ƙasa reshen jihar Kano Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Najeriya. Gaɗe ku 'ya'yan birni da ku da 'ya'yan ku kama To a gaida Muhammadu Ibrahim Kwari. To daga batun noma sai batun siyasa inda a jihar Sokoto jam'iyyar APC ta mayar da martani kan sauya shekar da Tambole ya yi Murtala Faruk Sanyina na dauke da cikakken bayani. Idan za a iya tunawa jim kaɗan bayan da gwamnatin Bole ya gudanar da wani gangami inda ya bayyana matsayarsa na canza shekara daga jam'iyyar apc zuwa jam'iyyar pdp a gaban dubun dubatar jama'a da suka taru tsohon gwamna sanata aliyu magatakarda wamako ya mai da martanin cewa zuwansa a sokoto bayan furucin gwamnan shi zai nuna wake da jama'a a jihar sokoto a tsakanin su biyun akan haka ne aka gudanar da wani gagarumin gangami na tarban tsohon gwamnan aliyu wamako wanda ke zama mai da martani ga kalaman na tambuwal aliyu magatakarda ya bayyana ainihin inda jayayyar take a halin yanzu a siyasar jihar sabanin yadda wasu da dama suke hasashe sokoto ba ana jaya ne tsakanin abu a ne a nisan kudu ba haka ba ne ana jaya ne tsakanin marigaya pdp da uwar gida apc ana ana jaya da marigayi a tsohon spika abraham salami ya yi magana a kan. ba to ba ka baza wani tawai da rabani bai ajiye sakkwato ko arewa masu ba wannan bai ma kai game da banza ba na zo da listin aika dubbai wanda aka yi amma zan saba da yanzu dan kowa ya gani dan da ta guda guda nan dai da yi ban kare ba to sai dai magoya bayan gwamnatin Buwal sun ce san wannan gangamin bai daga hankalinsu ba tukur aliyu mashawarci ne na musamman ga gwamnatin buwal eh to ba za mu kalli wannan taron a matsayin taro ba muna kallo ne a matsayin gangami wanda aka hada jihohi guda biyar duk da yake akwai jihohin da ba su samu zuwa ba in dai har zai shigo to ya kamata a ce shi kaɗai ne zai shigo a matsayi ne wanda ya ce yana da sokoto amma ka ta ka kwaso jihohi da yawa ka zo a matsayin kana ganin kai a da sokoto sai da aka yi mara a cikin sokoto ai wannan ba wani abin a zo a gani bane sani gwamnan mayanci shine jami'in watsa labarai na jam'iyyar apc a yankin arewa maso yamma na kuma tambaye shi akan zargin tara jihohi a wannan gangamin to kasan ita siyasa ba ta rabuwa da zarge-zarge amma dai a zahiri mu musa a jihar zamfara ko a jihar kebbi babu wani mutum guda wanda gwamnati ta ɗauki naira guda ta bashi domin ya zo wannan taro amma abinda ni nake magana akan shi shine idan ma ana ba da kuɗi jam'iyyar pdp suka ba da kuɗi suka yi wannan taro da suka yi na ranar da suka yi da kamfen kowa ya sani duk wanda a jihar sokoto ya sani amma kuma idan sun ce kuɗi ne aka baya aka zo aka yi wannan taro radda za su yi nasu in ma za su sake yin nasu su ɗauko mutane tun daga onacha su taho da sunan jihar sokoto su gani ana irin wannan taro ficewar gwamna aminu waziri tambuwal dai ta sauya fasalin siyasa a jihar sokoto a lokaci ɗaya kuma ta rarrabe tsakanin bangarori biyu da suka daɗe suna harara juna a cikin duhu murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria yawani abin da ke damuna siyasa kasan ke ban tsoro To a gaida Murtala Faruk Sanyin su jama'a wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kuma yanzu agogonmu na cewa karfe goma sha ɗaya da minti ashirin na safe ga shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanku da kasancewa da mu a shirin idan kwaya ta narke fa inda za ku ji mu dauke da batutuwan da suka shafi sha ko ta'ammali da miyagun kwayoyi da kuma illolinsu sunana hafsat maina muhammad ku biyo mu. A makon da ya gabata na hira da malama Hadiza Alikwa Muhammad wacce ta bude kungiyar fadakarwa da kuma dakile matsalolin shaye-shaye da ake kira da Recovery Place a jihar Kaduna inda ta yi mana bayani kan rawar da iyaye ya kamata su taka don magance matsalar shaye-shaye. Ga ci gaban hirar tamu. Ai iyaye su ne a gaba domin mu ne muke tarbiyya ko ba haka ba. In kuma mu ba mu ma san abin da muke ciki ba akan wannan eh, shaye-shayen kin gaba da zamu taimaki yara. Wani lokaci muna ba muna nuna 'ya'yan soyayya ne. amma kuma hakan muke bata yara suna rayuwa su domin san abin da suke ciki ba daga yaro ya dan girma kaɗan sai a ce a ya girma da yawa yaro na ba za a bar shi a cikin gida ba sai a nemi masa ɗaki a waje ko kuma a kai shi baya ko ba haka ba anan ba wanda yake bi yanzu abin da yake faruwa ba wai ina cewa duk yaran da aka fitar da su daga gidaje haka ba ne amma abokanai suna taruwa ko ba haka ba a san abin da ake ba a shiga sai a ce yaro in ya girma ba za a shiga ɗaki shi a gan me yake yi ba to kuma daga nan yake yake somawa abokane ba a sani ba akwai eh, you know incident da yawa mutane tun da sun san aikin da muke haka suke zuwa suna gaya mana abokanin ƴaƴan su ba wani namiji haka ya suka higa ya shiga yana shiga cikin gidan kullum iyaye ba su sani to da shi ake shaye kuma a shige ma yaran gidan ciki saboda haka iyaye musamman duniya ta riga ta canza dole abin da suke ciki a rayuwarsu mu sani dole mu ja su a jiki ko ba haka ba mm. mu nuna musu in suna da wani damuwa wani damuwa yake kai shi shaye-shaye in suna da wani damuwa su zo su same wani lokaci mu ne muke da damuwa yadda muke zama a rayuwar mu suna gani ba za su iya magana ba saboda haka sai su nemi abin da zai kawo musu sauki a in ma sha in kwanta in yi bacci yanzu a nan muna da kesis ɗin da ɗaya su suke sayan abin sha ba iyayensu mata don sun ga irin wahalar da suke akwai kesis ɗin da kuma mazan auren su suke sayarwa matansu don sun san ba matan masu shaye-shaye da suka aure hmm. da kuma suna jin tsoro in ta fita ta bar gidan ba su san ya za ta dawo ba saboda ta ci wanda ya je ya siyo mata abin da take shan ya kawo shi ta sha a gida ya san tana gida to kin ga irin nan wani namijin da yake shaye-shaye an auren masa da yarinya an ke yin an masa aure zai yi hankali to a kawo yarin a gidan shi kenan ita ma kuma sai ta koya saboda haka iyaye ya kamata mu duba mu ma kanmu abin da muke in ba mu fahimci wannan abin ba mu nemi ilmantar da kanmu akan menene wannan eh, eh, harkar shaye-shaye ko ba haka ba mm. kuma yaro yana kuskure ka horanta shi ba so ba ne ka ce a yaro ya yi abin da ba daidai ba ka ɓoyewa ba kada ka gane shi abin da ko ba haka ba balle kuma yadda muke zama a nan masu auratayya da yawa na yi magana nan amma kuma mutane da yawa ba su ji da ba yadda muke zama yi no da mata da yawa din nan wani lokaci rashin adalci wani lokaci iyaye ba su damu da da ƴaƴan ba iyaye maza ma sun bar wa mata duka tarbiyyan kuma tarbiyyan yaro ba na mutum ɗaya ne ko ba haka ba hmm. Hmm. saboda haka iyaye su ne ma a gaba ko ba haka ba su ne ma a gaba ya kamata su ne za su san cewa ga inda wannan abu sannan su taimaki su kada su fada cikin wannan abu wanda kuma suka ga suka fada din sai a neman mutu ko da asibitoci ne a ga yadda za a yi a taimake su don abin ya wuce ya wuce misali ya mm. wuce misali babu mm. gidan da za ka shiga ya babu wannan abu mm. To a malama Hadiza mu dawo zancen kuma wuraren da ake kai yaran nan domin su samu lafiya a turance da ake cewa rehabilitation centers amma asibitin da aka mm, mm. keɓe na musamman mm, ga waɗanda suke shaye-shaye mu koma ga kan haka shin ya wadata a Najeriya? Ina ina ina ko zai wadata. Akwai asibitocin gwamnati da an kafa su dama domin haka ne, you kamar a yanzu muna da federal neuropsychiatric center to wannan asibitin kawai duk wani eh, um, eh, ciwo da ya shafi kai da kwakwalwa inda ake kai mutane ke to ɗaya kenan akwai su guda shida nema a Najeriya gaba ko kowane geopolitical view banda haka suna da general hospital na gwamnati ke amma su ɗin ma ba wai kamar da kika ce asibitoci ne na kowane irin ciwo to watakila gadaje biyu uku ne da za a samu ko irin wannan eh, cutan shaye-shaye banda haka kuma akwai mutane da suka kafa nasu asibitocin amma su din ma a cikin garin kaduna yanzu ba zai in na ma ita ga wata ila za a samu ko biyar ko shida to in ana shaye-shayen nan you know in ka duba iya miliyoyin mutane da suke wannan wannan shaye-shaye wa'anda asibitoci ba su isa ba kuma wanda ma cewa ba su isa ba standard din da suke na care din ni kuma abun da ya dame ni kenan kowa ya ga dama zai iya kafa asibiti ya ce kawo mutane masu shaye-shaye yadda abin ya zama annoba iyaye da yan uwa ma suna neman yadda za su yadda za su da su sai a kai wani lokaci ba wani proper training ba ne ake da shi wanda suka kafa asibitin ce su je a ɗaure su a yi musu duka kin gane irin yadda suke zama gaskiya gaskiya duk wanda gani dole hankali shi ya tashi hmm. saboda haka nan ma akwai problem ya kamata gwamnati ta duba ta gani wa yake kafa wannan abin dole akwai regulation a ce ba kowa bane ko kuma in kana so kafa ga abubuwan da za ka kitine in ka bi ka samu gwamnati dan sai ta baka license kowa ya ga dama zai iya yi domin kuma mutane suna neman inda za su samu magani su magance wa ƴaƴansu da ƴan uwansu wannan abu sai su kai su so bai mun isa ba hmm. in kada ma a soma kada ma a soma wannan shirin shaye don in an soma ma wani lokaci ba kuɗin da ka kai mm. ko ba haka ba ga suna akan titi muna gani suna yawo mm. iyaye yan uwa sun gaji an kore su da gidaje masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin a madadin malama Hadiza Aliko Muhammad da kuka ji muryarta da Julie Gresham da ta bada umarni ni Hafsat Maina Muhammad ke cewa mu huta lafiya. Shugaban gajiyar duwar mallame. To madalla gaida Hafsat yanzu kuma zan karanto kaɗan daga cikin wasu sakon da kuma masu rauki aiko mana. Sakonmu na farko a yau ya ce zargin ɗalibai da malamansa a wajen tabbatar da ilimi a ƙasar Nijar da shugaban ƙasar su yayi. Hakan ya zo mana da mamaki gaskiya domin kuwa ai haƙƙin inganta ilimi a ƙasar tasu ya rate ne a kan shi. Sako daga Bafa Haruna Bajoga garkuwan ƙungiyar muryar talaka. sai kuma sakon mu na gaba da ke cewa muna jinjina rundunar sojojin najeriya akan nasarar da suka yi na kashe 'yan ta'addar da suka addabi a jihar zamfara akalla ɗari uku abin farin ciki ne matuka allah ya ƙara tabbatar mana da wamman zaman lafiya amin sako daga isuhun dila faki To abin da ya sauwaƙa kenan da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaici baba gare ka. shugaban venezuela nicolas maduro ya ce ya tsallaka rijiya da baya a wata tarwatsewa da wasu jiragen sama marasa matuƙa guda biyu suka yi kuma ya zargi amurka da colombia da shirya wannan harin a wani jawabi da ya ta talabijin kasar da yammacin jiya asabar maduro ya ce ga duka alamu wannan shiri ne na masu ra'ayin mazan jiya da aka yi a makwabciya colombia ya ce allah da mutane da sojojin kasar suka cece shi daga wannan kisar. sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya kammala ran gadi da yake yi a kudu maso gabashin asiya kafin ya bar yankin da safiyar yau lahadi ya gana da shugaban indonesiya joko widodo wanda ya faɗa masa cewa amurka tana mutunta alaƙar tsakaninta da kuma indonesiya ɗaya daga cikin ƙasashen duniya da ke bin tafarkin demokaradiyya. shirin nato da ke horar da dakaru a afghanistan na kungiyar tsaron nato ya sanar da lahadi ya sanar a yau lahadi cewa an kashe sojojinsa guda uku yayin da wani dan kunar bakin wake ya kai wa sojojin da ke sintiri hari wani farfesa mai ritaya da ake kira sun wangwan wanda yake ya yi ritaya daga wata jami'a a yankin shandong ga duka alamu dai hukumomi a china sun tsare shi akan dalilin da ba a sani ba to a gaishe ka masu raro da wani maka karshen shirin namu na yau baki ɗaya sai kuma gobe litin da misalin karfe shirin na safa agogon najeriya niger wato karfe biyar a gana za ku ji su abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin ciki har da shirin ciki da gaskiya yanzu a madadin baba ya koma ke wanda ya tana gabatar da shirin da kuma chiwahiro dodo ne wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu yau mr santos nisar fil hashi gwamna ke cewa mu kasance cikin koshin lafiya Salam alaikum. 24 heures sur 24, VOA.